Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Suleiman Ahmed ni ne mai taimaka ma sanata Shehu Sani na musamman a bangare da ya shafi siyasa da harkoki na jama'a. To mun samu kanmu a tsakiya mai wuya inda muka hau jirgin ƙasa daga Kaduna zuwa Abuja. a mun shiga jirgi na sassafe wadda yake tashi shida saura bakwai saura minti ashirin shida da minti arba'in kenan da muka hau wannan jirgi ranar alhamis mun kamo hanya kamar yadda yawancin lokaci muke hawa jirgi mu taho abuja ko mu bar abuja mu tafi kaduna to abin da ya tsoratar da mu ko ya daure mana kai shine jirgin yana tafiya sai muka ji wani gargada da ba mu taɓa jin irinsa ba wannan abu ya faru tsakanin wani ƙauye da ake kira dutse da arijana wadda yake nan ne ake ganin cewar ya fi ko'ina rashin tsaro a wannan hanyar saboda dalilin wannan hanyar ya sa ɗan wannan tsakanin ya sa motoci ma tun shekaru biyu uku da suka wuce lokacin da aka samu aka samar da hanyar jirgin ƙasa na aka samu jirgi mutane kashi kusan saba'in suka daina hawa mota suna hawa jirgi to wannan gargada da muka samu ya sa jirgin ya tsaya a daji ya kai kusan minti arba'in a tsaye to ana sama da ƙasa kai kawo duk a tunaninmu shine mai yiwa ya iso wani tasha ashe ba wata tasha ya iso ba tsayawan da yi saboda wannan yankewar hanyar jirgin nan kuma wannan yankewar hanyar jirgi ashe ya faru ne daren kafin wannan ranar amma hukumomin aikin jirgin kasan da kuma hukumomin tsaro duk ba su san abin ma da ya faru ba to wasu da suke cikin jirgin wadda yake sun biyo jirgin daren sun faɗa mana cewar ba ta kashi kusan ba ta kashi ko kuma an samu wani abu mai kama da bom da ya fashe a kan jirgin wadda yake jawo matsala jirgin da ya dan yi tafiya kamar na kilomita goma sai ya tsaya wadda suna tsakiyar daji tun da jirgin magariba suka hau suna tsakiyar daji har sai da aka kawo wani kan jirgi daga abuja wadda yake wannan abin ya tsaye da su a wajen nan sama da awa uku kafin aka tura su aka isa da su kaduna to bayan wannan abin da ya bamu mamaki shine ya za a abu mai kama da irin wannan ya faru hukumomin tsaro da ma'aikatan jirgin kasan ba su da wani mizani da za su iya tantancewa ko gwadawa cewa me ya faru a daidai wannan wajen ko akwai wani abu da ya faru wadda zai hana jirgi mai zuwa gaba ya iya wucewa ba su sani ba to mu kanmu da muka tashi daga nan a tsorace haka jirgin nan ya ƙetara ta wannan wuri wadda yake mun tabbatar wani jirgin in ya taho ba zai iya wucewa ba kamar yadda muka wuce ya zama na mun kai garin jere sai muka tarar jirgi mai zuwa daga abuja ya taho da fasinja shaƙe shi kuma zai wuce to tsayawan da muke ake yi a wannan wajen na dan mintuna ya sa mutanen da suke cikin wannan jirgi muka sauka muna gaya ma waɗannan mutanen da ke wancan jirgi cewa kada jirgin ku ba zai iya wucewa ba an fasa hanya an fasa hanya to daga nan fa wannan ne ya kawo dalilin shi wannan jirgi mai tafiya kaduna ya tsaya to tsayawan shi mun kuma muka wuto muka iso da muka iso kubuwa kafin mu iso mutanen da suke cikin jirgin ma'aikata suka gaya mana cewar shi kan jirgin da ya samu illa jiya da daddare yana nan an jawo shi a cikin haɗa aka hada shi da taragun shi wannan jirgi da muka iso da shi to muna isowa buwa dama na sa a cikin zuciya na in na sauka zan zagaya in ga wannan kan jirgi sannan zan ɗauki hotuna saboda abin da na gani in iya tabbatarwa in zan yi magana to fa muna sauka tashin farko sai na ga mutane suna yankan tikiti na jirgin rana to kaga ma'aikatan ba su san abin da ya faru ba to nan fa muka dan gaggaya wa mutane akan cewa to ba za ku iya wucewa ba fakar kar ma ku yanki tikiti shi ma jirgin da zai wuce na safe yana tsaye zai juyo to bayan da na zagaya na wuce taragwai kamar guda goma na je na baya sai na ga kan jirgi ne wanda shi ne wannan na dare wadda aka kai mishi hari abin da ya bani mamaki sai na ga tankin da ke ƙasa ya fashe akwai duwatsu kan shi na ga mai ya ɓata ko'ina na juya na kalli gaban na zo ina kokari ina daukan hoto sai ga wasu hukumomi masu shugabannin tsaro masu fararen kaya suka zo suka nuna min shaidan cewa su suna aiki da hukumomin tsaro ne don Allah kar in dauki wannan hoto so nan ma na ce musu fa ku isa ba na nuna musu ni fasinja ne don haka ni fasinja ina gaba da ku saboda ni ina biyan kuɗi ne ku kuma ma'aikata ne daga kuɗi na ake biyan ku albashi muka yi ta ja in ja da su a lokacin na ɗauki ɗan hotunan da zan ɗauka ana ƙoƙarin a ɓoye saboda kar a nuna ma duniya to wannan abu bayan da jirgin ya tashi ya ci gaba da tafiya zai ƙara sa ido to nan fa muka bar mutane sun yi carko-carko suna tsaye a tashan jirgin saboda labarin da suka ji to wannan shine abin da ya faru to a gaskiya abin da ya daure mun kai shine sai na ji hukumomin ma'aikatan jirgin ƙasa shugabansu yana magana akan cewar ai wasu wasu yara ne irin 'yan daba ko 'yan tasha kawai suka jefi kan jirgi to an mun tambaya akan haka sai na ce a lokacin da suka jefa yana wurin ne na ce mu muna wurin mun ga abin da ya faru shi yana can Legas bai san abin da ya faru ba to irin wannan kare-karen a ce an kare gwamnati gaskiya shi ya daɗa cutar da ƙasanmu ya jefa mu cikin bala'in yanzu da ake ciki abu ya faru ba za a tsaya a gaya wa mutane cewa wannan abu ya faru sannan a tunkare shi mutane ya zama na cewar su masu ɗaura marar cewar abu mai kama kaza ya faru don haka muna da wata rawa da za mu taka wajen karewa mu kare kanmu kuma mu kare 'yan uwanmu amma sai a yi rufa-rufa wadda yake ga jirgin nan in ka ga gaban shi an harbi gaban an fasa gilasan ga gilasai cikin shi ga jikin jirgin ya huje wurare inda aka dinga harbin shi wadda yake mai yiwuwa an yi niyya a samu ko shi a direban jirgin ne daga gani to Allah da ya kiyaye wannan babu wadda ya samu wani mummunan rauni sai dai tashin hankalin da fitinar da kowa ya shiga wadda yake ya kai ga yanzu gwamnati ma ta tsayar da tafiyan jirgin ƙasa yanzu a najeriya na gode